Tarihin Africa, Conformément à l'article 5 kamar yadda kudirin aya ta biyar da ke cikin kudirin doka mai lamba 53 da mai lamba 60 da aka amince da su a ranar 9 ga watan Nuwamba shekarar 1960 mai cewa dukkanin ɗan takarar da ya samu kashi biyu bisa uku na yawan ƙuri'un da aka kada a zagayen farko ko na biyu na zaben shugabancin ƙasa shine ya yi nasara. Majalisar dokoki a yau na shaida cewa ɗan takara Jora Hamani ne sabon shugaban ƙasar Nijar bayan da ya samu kashi 53 cikin 100 na yawan ƙuri'un ƙuri'un da aka kada. Muna a watan Nuwambar 1960 kamar sauran kasashe da Faransa ta yi wa mulkin mallaka, Nijar ma ta ayyana samun 'yancin kanta ranar 3 ga watan Agusta. a wannan rana ce 'yan majalisar dokoki da ke gudanar da zamansu suka zaɓi sabon shugaban ƙasa zaɓen da bai zo da wani mamaki ba kasancewarsa jigo a wancan lokaci kan gwagwarmayar neman 'yancin kan ƙasar da tafiyar da al'ummar ƙasar cewa da jori hammani shin kowaye jori hammani yaya rayuwarsa za ta kasance a wannan yanayi da ke cike da haske amma gefe ɗaya ake da rashin tabbas. Hey, no! bravo an haifi jore hammani ranar 6 ga watan yunin 1916 a garin sudure wani ƙauye da ke da tasar kilomita 12 daga birnin yamai mahaifinsa ɗan ƙabilar zabarmawa ne ya kasance ma'aikaci ne ƙarƙashin tura mulkin mallakar faransa jore hammani ya samu sa'ar shiga shahararriyar makarantar horas da malamai mai suna william ponci da ke birnin dakar a senegal da ke matsayin cibiyar da ta samar da ɗimbin masana da 'yan siyasar yammacin afirka domin faransa makarantar da ya kammala tare da samun shaidar zama cikakken malami. Yori na cikin manyan ma'aikatan farko a yammacin Afirka da turawan mulkin mallaka suka yaye. Daga shekarar 1936 zuwa 1938 ya yi aikin koyarwa a ƙasar shi ta Nijar kafin daga bisani ya koma birnin Paris na Faransa. inda can ma ya koyar da harsunan Hausa da zabarmanci da ke zaman manyan harsunan ƙasar Nijar a makarantar da ke kula da yankunan da Faransa ke yi wa mulkin mallaka da ake kira da suna outre bayan yakin duniya na biyu ne faransa ta saki ragama tare da baiwa jama'ar yankunan da ke ƙarƙashin ikonta izinin shiga a dama da su a siyasar ƙasar wannan ne ya sa babu wani kwankwanto jori hammani ya shiga dumu-dumu cikin harkokin siyasa a shekarar 1946 lokacin da ya zama shugaban wata makaranta a birnin yamai tare da wasu abokansa ma'aikata daga kowane bangare na aikin gwamnati sai suka kafa jam'iyyar ppn tare da naɗa shi a matsayin shugabanta jori hamani ya halarci taron birnin bamako a watan Oktoba na 1946 tare da sauran manyan 'yan siyasar ƙasashe renon Faransa don kafa jam'iyyar RDA wacce Felix Upot Bonyi na Cote d'Ivoire ya zama shugabanta. Daga nan ne jam'iyyar PPN ta Jori Hammani ta zama reshen RDA a Niger. A watan Nuwambar 1946 ne Jori Hammani ya samu shiga majalisar dokokin Faransa a matsayin ɗan majalisa mai wakiltar Niger. Jori zai riƙe wannan mukami har zuwa shekarar 1951 inda tabbashi kuma ɗan uwansa Jibba Bakari ya kayar da shi a zaɓe. Abin da ya saya ya koma aikinsa na koyarwa sannan kuma daraktan makarantar firamare a birnin Yamai. To sai dai hakan na a matsayin abin da Hausawa ke cewa sha da baya ga rago ba tsoro ba. Domin kuwa 1956 aka sake zaɓen Jori Hammani a matsayin ɗan majalisa don wakilci a Faransa. Wannan kuwa baya rasa nasaba da irin ɗabi'unsa kyawawa da yabon da yake samu daga al'umma a faɗin ƙasar. Daga nan ne fa Jori Hammani zai ɗauki dogon lokaci na zama shigo a siyasar Nijar. A wannan shekara ce ya zama zaɓen mashawarci don wakilci a ofishin magajin garin birnin Yamai, sannan mashawarci na ƙasa bakwai bayan rikici da ɗan uwansa Jibba Bakari da ake kallo a matsayin mai tsawon ra'ayi ne. Hakan ya sa aka kori Jibba Bakari daga jam'iyyar PPN. A wannan shekara ce kuma Jori Hammani ya zama mataimakin shugaban majalisar dokokin Faransa. Shekarar 1958 ta kasance shekarar da yankunan da Faransa ke yi wa mulkin mallaka suka fara yin matsin lamba ga shugaban Faransa General de Gaulle a game da batun samun 'yancin kansu. Sai dai Jure Hammani kamar yawancin takwarorinsa na Afirka renon Faransa na cikin masu goyon bayan tsarin ci gaba da kasancewa karkashin ikon Faransa. Amma da sharaɗin ƙasar za ta sakarwa yankunan wani sashi na ragamar tafiyar da lamuransu tare da samun taimakon kuɗaɗe daga Faransa, sojoji da kuma sarakunan gargajiya. ba tare da wata wahalar ba jure hammani ya kayar da jibba bakari da ke jagorantar masu adawa da kasancewa karkashin ikon faransa yawancin 'yan nijar sun zaɓi amincewa da kasancewa karkashin mulkin faransa kamar yadda jaurin ya bukata bayan wannan nasara ce jure hammani ya bukaci taimako daga magabatan faransa domin nijar ta zama ƙasa mai ƙarfi a yankin lura da fargabar da yake da ita akan ƙarfi da ya wuce kima da ke ga tarayyar najeriya a afirka ta yamma Jori na ganin cewa wannan babbar barazana ce a gare shi da ma siyasar Faransa a wannan yanki. Kiran da nake ga dukkanin ƙasashe renon Faransa, musamman ga uwarmu Faransa, shi ne ta taimake mu domin bunƙasa tattalin arzikinmu domin tunkarar kalubale da kuma ƙarfin makwabtanmu masu aiki da kuɗin fan idan tattalin arzikin nijar ya yi ƙarfi babbar riba ce ga yankin nijar sannan riba ce ga daukacin yankunanmu na yammacin afirka renon faransa bayan nasarar ƙuri'ar na'am ko kuma wi ta samu na ci gaba da kasancewa yankin nijar ƙarƙashin ikon faransa an shirya zaɓuka na 'yan majalisun yankuna don sabunta majalisar dokokin yankin nijar jibba bakari da ke matsayin mataimakin shugaban majalisar ministoci ya kasance mai jin tsoro akan barazanar da 'yan mulkin mallaka ke marayuwarsa. kamar yadda muka zata a Nijar. An buɗe yakin neman zaɓe daga alama ya saba wa tsarin demokradiyya saboda rashin adalcin da ake nuna mana tun lokacin da aka buɗe wannan yakin neman zaɓen. Kusan dukkan ma'aikata masu goyon bayan jama'iyyar mu ta sawaba an canza musu wuraren aiki domin a karya mu yayin da ma'aikata da ma magoya baya sawaba ba ana ba su damar kasancewa a wuraren da za su iya juya zaɓen sha hudu ga watan Disamba mai zuwa. dukkan matakan barazana da ban tsoro da ake ɗauka na banza jami'an tsaro da ma 'yan banga na nuna cewa hukuma ko alama ba za ta yin adalci ba saboda tana da wanda take so ya lashe zaben duk da haka mun tabbatar da cewa yawancin 'yan ƙasa sun fi amincewa da jam'iyyarmu don haka babu yadda za a mulki wannan ƙasa ba tare da sawaba ba duk da wannan korafi dai zaben zai baiwa jauri hammani nasara akan shi babakari wanda Jori ya sake mai gurbinsa ranar 18 ga watan Disamba na 1958. Jibo Bakari wanda jam'iyyar sassawa ba ta yi yakin neman zaben kan samun 'yancin kai nan take daga Faransa. Ala dole sai gudu sannan ya nemi mafaka daga wasu ƙasashen Afirka da suke da irin ra'ayinsa da ma waɗanda suka fisa tsanantawa a ra'ayi na neman 'yancin kai daga turawan mulkin mallaka kamar sai Ture na kasar Gine ko Kwame Nkrumah na Ghana da Julius Inyarare na ƙasar Tanzania. Daga nan ne fa Jori Hammani ya zama wanda shi kaɗai ne kakakin Nijar da magabatan Faransa ke saurare akan batun maganar samun 'yancin kai. A gaskiya tun 16 ga watan Satumba na yaba ainin dangane da matsayin janar de Gaulle yadda yake ɗaukar batun maganar sakin ragama ga yankunanmu sannan da maganar samun 'yancin kan ƙasashenmu abinda zai kawo ƙarshen mulkin mallaka. lallai ana iya cewa tabbas zai mutunta jawabin da yi a birnin Brazzaville saboda kalamansa ba su canza ba akan wannan batu na bamu 'yancin kai lalle da gul ya zama wanda ya yi kokari wajen samar da kundin tsarin mulki na 1958 don haka ya kasance wanda ke fahimtar bukatun al'ummarmu kuma lokacin da ya yi alkawari yana ganin cewa shine lokacin da ya daidai da za mu iya daukar makomar kasashenmu da kanmu al'amurra dai na gudana cikin gaggawa a ƙarshen shekarun 1950 jori hammani kamar sauran takwarorinsa na afirka renon faransa zai samu ɗaukaka cikin ƙanƙanan lokaci kasancewa shi da felix ufatvonyi na cote d'ivoire ne suka kafa jam'iyyar rda yana cikin waɗanda suka gudanar da rangadi a cikin ƙasashen afirka ta yamma renon faransa domin bayyana hujjojinsu na katse hulɗarsu da jam'iyyar kwaminisanci ta faransa a cikin zauren majalisar dokokin faransa da ke kumshe da wakilai da kabilu daban-daban masu ra'ayi mabambanta daga yankuna daban-daban na duniya jori hammani na son jan hankalin dan majalisa firar abbas daga algeria ɗaya daga masu kishin ƙasa da kishin nahiyar ta afirka a cikin wannan yanayi ne nijar ta zama jamhuriya a ranar 18 ga watan disamba na 1958 Le chef d'État Shugabannin gwamnatocin kasashen Conseil Lantan da suka hada da mai ugo na Hot Volta, Hubert Maga na Mai, Amani Jori na Niger, Fort Boigny na Cote d'Ivoire sun samu ganawa da Janar de Gaulle da ke zama shugaba wanda suka bukaci Faransa ta baiwa kasashen su 'yancin kansu tare da sakar musu ragamar komai kamar yadda ayar doka ta 78 ta kundin tsarin mulkin Faransa na 4 ga watan Oktoban shekarar 1958 ta nunar tare da bayyana lokaci da yadda suke bukatar a sakar musu su ragamar tana sanarwa al'ummar faransa cewa wannan niyya su kuma ba wai tana nufin kyama ko fushi ba za su ci gaba da rike hulɗa da abota da al'ummar faransa kamar yadda aka saba sannan suna yaba wa janar de gaulle wanda dawarsa mulki ce ta wa kasashen su damar samun 'yancin kansu Muna watan Yuni na sittin. lokacin yadda shugabannin kasashen afirka da nan faransa musamman ma na yammacin nahiyar suka haɗe kansu don neman 'yancin kai jiri hammani na cikin waɗanda ba sa son yin sa'in sa da faransa akan wannan batu janar de gaulle ya kasance a tsakiyar tattaunawar baiwa kasashen 'yancin kansu da kuma hanyoyin da za a bi don cimma hakan saboda dukan shugabannin yankunan sun kasance masu kai goro su kai mari a fadar elize a watanni shida na farkon shekarar 1960. Euh, Bayan ganawarmu da janar de Gaulle, ba ni da wani shakku game da batun bamu 'yancin kai. kasancewarsa shugaban kasa ina mai sanar da ku cewa yana jiran mu ranar alhamis mai zuwa don sake ganawa tare da sauran abokai na uku a lokacin ne za mu samu yin magana ta ƙarshe akan wannan batu na sakin ragama baki ɗaya a cikin tattaunawar ce ta ruwan sanyi kamar sauran kasashen afirka renon faransa nijar ta samu 'yancin kanta a ranar uku ga watan agustan 1960 kuma jori hamani ne aka zaɓa da ɗora masa nauyin bayyana wa al'ummar Nijar da ke cike da farin cikin cewa ƙasarsu ta samu 'yanci. mercredi Yau Laraba uku ga watan Agusta 1960 a matsayina na zababben shugaban ƙasar Nijar da ke wakiltar al'umma baki ɗaya. a cikin burin wannan jama'a tamu na neman dogaro a kan kafafuwanta ina sanar da duniya cewa daga yau ƙasar Nijar ta samu 'yancin kanta. le Niger exerce Daga wannan rana, Nijar za ta rika yin tafiya da kafafuwanta a cikin 'yanci da walwala, wannan kuwa ta hanyar mutunta dokokin ƙasa da ƙasa. Bayan samun 'yancin kai, batun gina ƙasa ne yake gaban shugaba Jori Hammani. Abu na farko mai muhimmanci a gare shi, ƙasar Nijar ta samu shiga Majalisar Ɗinkin Duniya. La candidature du Niger à l'Assemblée générale des Nations Unies Bukatar Nijar ta samun kujera a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya ta samu karbuwa daga ilahirin mambobin kwamitin tsaron majalisar. Abin alfahari ne da farin ciki ga al'ummar Nijar. A yanzu su ga kasarsa ta shiga jerin ƙasashen duniya ta hanyar amincewa da ita a wannan majalisa a cikin kankanin lokaci burin da muke da shi na zama ƙasa mai 'yanci da zaman lafiya ya cika siyasar da gwamnati za ta tafiyar da ita tsakaninta da sauran ƙasashen duniya na nuni ne da ainihin ƙarfin ƙasarmu siyasa ce ta 'yan ba ruwanmu sannan da girmama juna haka da neman fahimta a tsakaninmu wannan ne babban burin gwamnatinmu na samar da zaman lafiya domin soyayya ta tabbata har abada tsakanin jama'a maganar siyasar duniya balle a ce diflomasiya shirin hamani na baiwa waɗannan fannoni muhimmanci sosai 'yan makonni bayan nasarar shigar nijar majalisar ɗinkin duniya ne aka zaɓi jori hamani a matsayin shugaban ƙasar nijar da gagarumin rinjaye a majalisar dokoki ta ƙasa conformément à l'article 5 de la loi numéro 60 kamar yadda kuduri na biyar ya nuna na ayar doka mai lamba 60 da kuma 53 na ranar tara ga watan Nuwamba mai cewa dukkanin ɗan takarar da ya samu kashi biyu bisa uku na ƙuri'un da aka kada a zagayen farko ko na biyu na zaben shugabancin ƙasa to shine ya yi nasara saboda haka a yau majalisar dokoki na shaida cewa ɗan takara jura Hamani ne sabon shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar bayan da ya samu kashi 53 cikin 100 na yawan ƙuri'un da aka kaɗa. A bangaren siyasar ƙetare kuwa a watan Nuwambar 1960, shim kaɗan bayan zaɓensa a matsayin shugaban ƙasa, Jori Hammani tare da rakiyar takwaransa kuma amininsa shugaban ƙasar kamar Ahmadu Ahijo sun kai ziyara a ƙasar Tunishiya don ganawa da Habibu Burgiba, inda suka tattauna hanya mafi sauƙi wajen sasanta magabatan Paris da gwamnatin wucin gadi ta Algeria. Magabatan uku sun yaba da tsagaita wutar da aka samu tsakanin faransa da masu gwagwarmayar neman 'yancin kan algeria a 1962 ina mai cike da farin ciki dangane da samun labarin cewa an tsagaita wuta a algeria wannan abu ne da gwamnati da 'yan majalisar dokoki da ma al'ummar nijar baki daya ke marhaban da shi duk da irin bambancin ra'ayi da ke tsakanin siyasar mu ko shakka babu al'ummar algeria 'yan uwanmu ne kuma tarihi ya nuna cewa tuntuni tare muke fiye da duk wata ƙasa a nahiyar afirka nijar ta kasance mai jin daɗi akan yadda sanin ya kamata da dattaku suka samu nasara akan makanta da ƙaramin hangen nesa fata na shine dukkanin bangarori su mutunta wannan yarjejeniya ta tsakaita wuta da aka cimma burinmu shine faransa da kasashen yankin maghrib sannan da mu kasashen kudu da sahara mu haɗa kai domin cin moriyar arzikin albarkatun da Allah ya bamu a cikin yankinmu na Sahara. Wannan abu ne da zai kai al'ummominmu ga jin daɗi. Jinjina ga ɓangarori biyu da suka maida wukaken yaƙi a cikin kube don samar da zaman lafiya mai ɗorewa. Duk da cewa ƙasar Nijar ta samu 'yancin kanta Jure Hammani na da kyakkyawar hulɗa ta kud da kud da Faransa, kamar sauran ƙasashe da suka samu 'yancin kai a lokaci ɗaya. A wajen shi, riƙe wannan hulɗa tsakaninsa da Faransa, haka tsakaninsa da ƙasashen da suka samu 'yancin kai tare, na da muhimmanci sosai. Shi ya sa 1961 tunaninsa ya ba shi cewa kafa wata ƙungiya da za ta ƙunshi ƙasashe masu amfani da harshen Faransanci ko kuka babu, zai ba su ƙarfin faɗa a ji a fannin siyasar yankin da tattalin arziki sannan da tabbatar da zaman lafiya abin da ya sa ake ganin jure hammani a matsayin uba wajen kafa kungiyar francophonie. Nous avons euh, trois groupes d'État A yanzu muna da rukunin kasashe uku da ke da irin ra'ayinmu kan matsalolin harshen Faransanci, musamman kasashen da Faransanci ne harshen su na gida. Misali, kasar Faransa da Haiti, sai ƙasashenmu na bakar fata da harshen ya zama na aikin hukuma, sai kuma kasashen yankin Maghrib waɗanda baya ga harshen su na larabci da shine hukuma faransanci ke taka rawa a cikin al'amuransu na yau da kullum haka abin yake a wasu kasashen asiya irin su cambodia da laos a ƙarshe sai kasashe irin su belgium canada da switzerland inda harshen na faransanci ke da mahimmanci sosai bayan harsunansu na gida wannan ne yasa muke son kafa kungiyar francophonie ta kasashe masu amfani da harshen faransanci yanzu haka an fara tsara yadda kungiyar za ta kasance lalle faransa ita ce uwa duk wani tsari da za mu kawo don haɓaka harshen faransanci da al'adun mutanen faransa na sani dole ne faransa ta bashi goyon baya musamman ma wannan gwamnati ta janar de Gaulle. 20 ga watan Maris na 1970 ne a birnin Yamai tare da halartar shugaban Leopold Sidar sangor na Senegal, Habib Burgiba na Tunisia da Yarima Siyanun na Cambodia aka kafa ƙungiyar ACCT, wadda manufarta ita ce bunƙasa al'adu da harshen Faransanci. Ƙungiyar mai ƙunshe da ƙasashe 21 na da aikin bunƙasawa tare da yada al'adun al'ummar ƙasashen domin a san su a faɗin duniya. Da wannan dalili ne birnin Yamai na ƙasar niger ya zama inda aka yankewa ƙungiyar Francophonie cibiya. shekaru da dama a gaba wannan kungiya ta acct ta rikide tare da canza suna zuwa oef duk da cewa ya fito daga kasar da ba ta da karfin tattalin arziki amma jori hammani ya kasance kusa wajen neman hada kan kasashen duniya masu amfani da harshen na faransanci baya ga oef niger na cikin kungiyar conseil de l'entente da ta hada kasashen cote d'ivoire burkina faso benin da togo jori hammani ya kasance jigo a kungiyar ocim da ta hada kasashen afirka da madagascar Masu sauraron sashen Hausa na RFI duka-duka ana muka kawo karshen kashi na farko na wannan shiri game da tarihin Ciyori Hammani, tsohon shugaban jamhuriyar Nijar. Yanzu ka amardin Alain Foka, Olivier Raoul da Delphine misho Abdulkarim Ibrahim Shikal ke cewa da ku a tarbe mu lokaci na gaba. A huta lafiya.